الرحيم العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد a yau sha ɗaya ga watan ramadan kenan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 431 wadda wannan rana ta yi daidai da 21 ga watan takwas na shekara ta 2010 ladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsiri a wannan masallaci mai albarka masallacin alfurkan darasin da muke yi na tafsiri a cikin watan ramadan allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimtar littafinsa ya ba mu ikon aiki da shi za mu fara da amsa tambayoyi kamar yadda aka saba a tambayar farko a malam menene hukuncin aiki a central bank shin hukuncinsu ɗaya da conventional banks ko ka za a duba maslaha ce ta musulmi ne assalamu alaikum a wato riba haramun ce kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai cinta da mai bayar da ita da mai rubuta ta da mai shaida a kan cinikin da aka yi saboda haka aiki wanda yake a zai sanya duk wanda zai yi aiki a wajen da ya zamanto ake mu'amala ta riba to ya zamanto cewar yana yin aikin da yake allah maɗaukakin sarki ya la'anci mai yinsa wato aikin bayar da riba ɗin da kuma aikin rubutawa da aikin shaida a riba ɗin waɗanda ya zamanto cewar aikin da suke yi a bankuna na riba ba aiki ne da yake da alaka da bayar da riba ɗin ba to malamai sun yi saɓani waɗansu sun ce dukkaninsu suna cikin wannan domin gabaki ɗaya mu'amalar da ake mu'amala ce ta haramu saboda haka idan mutum ma bai yi aikin riban ba ya taimaka musu a cikin sabon allah domin baki ɗaya abin da suke yi sabon allah ne waɗansu kuma suka ce a'a sai idan aikin da yake ya rataya da ainihin aikin haramcin amma wanda yake zamanto kan cewar wannan ra'ayin farko shine ra'ayin irin su Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda akan haka yake fatuwa akai waɗansu malamai kuma suka ce a'a aikin da mutum yake yi idan ya zamanto cewar aikin ya da bashi da alaka da riba to tamkar mutum ne da ya zamanto ya yi aiki a wajen wanda dukiyarsa ta haramci wanda idan shi aikin masa ba haramun ba ne wannan ba zai haramta masa ya ci ladan kodagon da yake yi ba kamar yahudawa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna ta'amuli da riba wannan sananne ne wa aklihimur riba wa qadnuhu anhu da cin da suke yi na riba alhali an hana su amma wannan bai hana suna da gonannaki ba wanda kuma musulmi sukan je su yi musu aiki a su musulmi sukan je su yi musu aiki a cikin su wanda daga cikin wanda sukan yi irin aka ruwaito ma sun yi irin wannan aikin haddasa sayyidina ali da ikrarin annabi sallallahu alaihi wasallam to yayin da ya zama to abin da suke musu din ba jinsin aikin ribar da suke yi ba ne tare da cewa su suna cin riba wannan bai haramta musu ya zama kan cewa sun ci wato wannan bai sanya aikin da suke ya zama musu haram ba to waɗansu malamai sun yi wannan tafsilin dangane da central bank wato banki babban bankin ƙasa shi babban bankin ƙasa shi ma yana ta'amuli da riba domin shine bankin bankuna kuma shine bankin gwamnati duk kuɗi na gwamnati a nan ake ajiyewa shi zai karba ya je ya sanya a cikin waɗansu bankuna na duniya wanda zai zama tokan cewa kamar jari ne na gwamnati a waɗansu bankuna na duniya wanda su waɗannan bankuna na duniya suna bayar da riba ga wannan kuɗi da aka ajiye wanda gwamnati take cin wannan ribar yana daga cikin kuɗinta na shiga haka zalika bankunan ƙasa duk suna kowane banki na ƙasa zai sanya kuɗinsa zai sanya juzi'i na kuɗinsa wanda doka take sanyawa dole ya ajiye wani juzi'i na kuɗinsa a wajen babban banki saboda ko da wani abu zai samu na cewa ba zai iya bukata za ta taso ta kuɗin mutane da yake hannunsa to sai a ɗauka daga cikin wannan kuɗin da yake wajen babban banki a bayar to wannan kuɗin da ake ajiyewa ba kawai ake ana ajiye su ajiya ba ce ta amana a'a sanya su ake yi a matsayin bashi aka ba mu babban banki wanda shi kuma zai rinka ba su riba a kan wannan duk wannan mu'amala ce ta riba wanda wanda yake mubashara a cikin wannan zai zama tukan cewa shi ma ya shiga cikin wannan wa'id wannan narko da aka zo na kan cewa wanda yake yin wanda yake rubuta riba ko wanda yake shaida akan riba ko wanda yake bayarwa ya shiga cikin la'anar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to amma yayin da ya zamanto kan cewar musulmi sun zamanto suna da bukatar su fitar da tsarin bankin musulunci wanda shi ne zai sanya su su tsarkaka su samu tsarkaka daga riba kuma ba zai yiwu a tsarin bankin musuluncin nan ba dole sai ta babban banki babban bankin tarayya shine kadai zai ba da izini ga duk wani banki da za a kafa na musulunci ko ba na musulunci ba kuma bankin musulunci dole in ya samu lasisi daga bankin tarayya dole shi ma sai ya sanya kudinsa a cikin wannan bankin na tarayya saboda haka idan ya zamanto cewar sauran kasashe na musulmi da ma ba na musulmi ba sun yi tsarin da zai zamanto bankin tarayya bankin kasa babban bankin kasa ya fitar da tsarin bankin musulunci yanda bankin musulunci in ya sanya kudinsa a cikin wannan babban bankin ba zai sanya shi ne kamar yadda bankunan riba suke sanyawa babban banki ba zai ba shi riba ba bal zai yi amfani da wannan kuɗin ne wajen mudaraba ko wani abu wanda yake a shari'a ta yadda da shi ko sukuk ko makamantan wannan domin ya zamanto abinda za a samu riba ce ta halal ba riba ba ta haram sai ya zamanto cewa bankin musulunci yana ta'amuli na musulunci a cikin ƙasa wanda yake ana hada ana harkar kasuwancin musulunci da ba na musulunci ba yayin da ya zama tokan kan cewa za a yi wannan wannan maslaha ce da ya ayyana musulmi su fuskance ta domin in ba su yi haka ba sai zama to haram ya game kasa baki daya kuma wannan ita ce ka'idar da izuddin bin Abdulsalam yake cewa idan haram ya game kasa baki daya to dole ne musulmi su samu hanya wanda ba bisa larura ba wanda za su wanda yake zai zama tokan kan cewa sun samu abin da zai dace da shari'ar musulunci dole ne zai halal zai halatta a gare su su yi mu'amala ta fuskar da zai zamanto kan cewa sun tsare maslahar addininsu domin in ba su yi haka ba zai zamanto kan cewa kafirai da makiya addinin musulunci su ne suka yi rinjaye su ne suka mallaki dukkan sana'a idan ya zamanto tocewar musulmi ba su wani idan ya zamanto cewa musulmi ba su ɗauki matakin da za su kawo tsarin bankin musulunci ba tsarin da zai hana su mu'amala da riba to zai zamanto kan cewa jiddadin suna ƙarƙashin tsarin riba abin da zai ta samuwa shine kan cewa abin da yake da shi yanzu ga bankuna ko shi mutane su ta mu'amala cewa ai larura ce larura ce ta sa muke mu'amala da banki bayan kuma babu zancen larura tun daga shi an samu badil mm, domin larura larura wato duk abin da aka halatta shi bisa bukata idan wannan bukatar ta kau shi ma ya kau ma jaza li uzrin zala zawalihi duk abin da aka halatta shi saboda uzuri in wannan uzuri ya kau shi ma ya kau an da malamai sun yi fatawar a yi mu'amala da waɗannan bankuna bisa uzurin riba bisa uzurin babu badil babu, babu musaya na musulunci to yayin da aka samu musaya na musulunci hatta a america hatta a ingila hatta a germany luxembourg afirka ta kudu musulmi kashi biyu cikin ɗari ne kashi biyu cikin ɗari ne musulmi a ƙasar afirka ta kudu amma suna da bankuna na musulunci ɗaya bayan ɗaya har ya kai wajen guda shida kamfaninnuka da suke ta'amuli da musulunci ba da riba ba sun kai sama da talatin dukiyar da ake mu'amala da ita dukiya ce mai yawan gaske bayan kuma musulmi kashi biyu ne cikin ɗari amma munan musulmi na nigeria muna kashi saba'in cikin ɗari dole kullum sai magana muke kan cewa wai muna cikin larura ne shi yasa ba za mu kama bankin musulunci ba saboda haka duk abin idan musulmi za su shiga cikin bankin tarayya domin su tabbatar da an samu tsarin bankin musulunci kuma ya yi kuma ya samu nasara wannan maslaha ce wadda take shari'a ta yi itibari da ita kuma wannan ba zai zama to cewa ya shiga cikin haramun ba musamman ma a bisa fatuwar malamai ta biyu na kan cewar idan mu'amalar da mutum yake mu'amala ce wadda take ba ta da alaka da riba wannan ba zai zama to cewa ya haramta masa ta'amuli tare da waɗannan ba wannan a takaice kenan idan akwai akwai fuskoki da dama da za a iya tsawaita amma saboda tambayoyin yan uwa zan tsaya a nan wannan ya ce yana so a gaya masa akwai wasu kwanaki da aka ka'idance na jin na yin kasaru ne ko kuwa don za ka ji wasu sun ce kwana hudu wasu kuma sun ce ba a ka'idance ba sannan kuma in misali ni dan zariya ne kuma a nan kano nake nake zama da iyalina amma kuma ina da wani gidan a can zariya sai dai ba ni da mata a can sai mun je muke bude shi to yanzu in na je zariya kasar zan rika yi ko kuwa bayani zai zo akan kasaru amma dai duk da haka zan amsa wannan tambayar a ka'idar kwanaki na kasar malamai sun yi sabani babu nassi kuma abin da yasa suke sabani saboda babu nassi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Tabuk kwana goma sha takwas yana yin kasuru ya je makka lokacin fathu makka shi ma yi kwana goma sha takwas yana kasuru don haka malamai suka yi saɓani waɗansu suka ce sannan kuma lokacin hajji ya shiga makka yana ranar hudu ga watan zulhijja ya fita daga makka ranar takwas ga watan zulhijja ya yi kwana hudu kasaru yake a waɗannan kwanaki to a bisa wannan malamai sai suka yi saɓani mafiya yawan malamai suka ce ana ƙayyade kasaru da kwana hudu suka kafa hujja da hajjatul wada cewa babu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya ya san ranar da ya sauka da kuma ranar da zai tashi in ba lokacin hajjatul wada ba ya san ya zo maka hudu ga wata ya san ran takwas zai fita saboda haka ya san yana da kwana hudu saboda haka ya kasaru don haka duk wanda yake a cikin irin wannan hali shine zai kasaru abin da ya karu a sama da wannan to bai dauki hukuncin tafiya ba sai ya cika sallah yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana goma sha takwas a tabuk yana kasaru bai san ran da zai bar tabuk ba ne tunda ya je ne za a yi yaƙi da mutanen rum yana jiran su yau za su zo gobe za su zo bai san lokacin da za su zo ba don haka bai san iyakacin zamansa ba duk wanda yake a cikin irin wannan hali bai san yau zai tashi gobe zai tashi ba zai kasaru komai tsawon zamansa kamar yadda sayyidina abdullahi dan umar ya yi wata shida a azerbaijan yana yin kasaru domin ya sun zo za su fito daga azerbaijan sai kankara irin kankaran nan da ake ce ma glacier ta zo ta tare hanya saboda haka suna jira yaushe kankara za ta zagonye hanya ta bude su wuce to kaga tsawon zaman da ya yi kasar ya rinka yi domin bai sani ba za ta iya budewa yau za ta iya budewa gobe za ta iya daukan wani wata ɗaya din amma wannan bai san tun da wannan hali ne na jira bai to mazaunin wajen ba saboda haka ya rinka yin kasaru to suka ce duk wanda yake a cikin irin wannan hali haka zai yi kasaru amma wanda ya san rana wanda ya san ya haɗu akan zai zauna kwana hudu a waje kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin haddatul wada shine zai kasaru in ya fi haka sai ya cika sallah suka kara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake ya yi hijira haƙƙinsa wanda ya yi hijira daga makka zuwa madina idan ya zo makka haƙƙinsa na zama a makka kwana uku suka ce wannan ya nuna cewa in ya zauna sama da kwana uku ya cika kwana hudu ya ɗauki hukuncin mazauni kuma wanda ya zauna a garin da ya yi hijira bayan ya yi hijira wani yana ɓata hijirarsa ce sa aka ce masa kada ya zauna sama da kwana uku a maka wannan hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma muhajiri suka ce wannan ya nuna kwana hudu idan mutum ya haɗu zai yi su cikakku a waje to zai ɗauki hukuncin mazauni a wannan wajen don haka in zai cika kwana hudu ko abin da ya fi wannan sai ya cika sallah domin ya ɗauki hukuncin mazauni wannan shine a mazhabar mafiya yawan malamai shine mazhabar malik shine mazhabar imam shafi'i shine mazhabar imam ahmad ibn hanbal akwai sabani tsakanin su wajen tafasil cewa adadin kwana hudu din a adadin sallar nawa ne waɗansu suka ce idan zai kwana a sallah goma sha tara waɗansu suka ce idan zai sallah ashirin waɗansu suka ce idan zai sallah ashirin da ɗaya wannan shine ya yafi ihtiyati kamar yadda malamai suke fatuwa da shi wannan shine fatuwar ibn su Sheikh bin Baz cewa idan mutum ya san zai zauna a waje kwana hudu ya cika sallah babu nassi akan wannan saboda haka babu aibi ga wanda yake sama da haka ga wanda ya ƙi yin ƙasaru saboda yana ganin kan cewa shi matafi ne ba mazauni ba ne mutum ya je waje zai yi kwana bakwai ya je china alal misali kwana bakwai zai yana da bukin ɗinsa na randa zai tafi kaga dan yana da bukin wannan bai mai da shi hukuncin anan zai zauna ba kwana bakwai a china ai ya san mutumin da ya tafi daga nigeria ya tafi china kwana bakwai ka san kan cewa ba ya je ya zauna a wajen bane hukuncin matafi yake ciki to wanda yake ganin wannan yana da yana da wannan ma'ana ma'ana ce da shari'a ta yadda da ita domin ka'idar ka'idar kasarun sallah ka zamanto ba mazauni ba to wanda ya zamanto cewa ya yi irin wannan hali ya cika ya kasaru wannan babu aibi a gare shi amma wanda ya tsaya akan ihtiyati akan tsantseni saboda maganar waɗannan malamai ya tsaya akan kwana hudu to shi ma wannan ya yi riko da abin da yake shine mafi tsantseni gare shi a cikin addininsa game da janibi biyu na tambayar wanda yake da gida biyu a kamar wanda yake mutumin zariya ne amma yana zauna a kano tare da iyalinsa amma yana da gida a zariya amma kuma ba shi da mace a can in sun je zariya ne za su buɗe gidan su shashare su zauna a cikin gidan to wannan baya wannan in ya je zariya yana hukuncin matafiyi ne ba zai ɗauki hukuncin mazaunin zariya ba tunda kamar inda imam malik ya ce a cikin mudawwana cewa sai idan mutum yana da wato a gida idan ya zamanto a inda yake yana da gida yana da mace da masu yi masa hidima sannan zai zamanto wannan hukuncin gidansa ne amma yayin da ya zamanto kawai yana da tsagoran gida ne kawai yana da gida fankon gida a waje babu mace a gidan ai babu gida fanko ne wannan tunda in yaje daga shi har matar duk shara za su hmm? in yaje yana ne in yaje yana neman cokali sai da ce to ai ni ina zaune a gidan ne eh. tashi za su yi su nema tare saboda dukkan su sun zamanto baki to kaga nan wajen sai su yi kasaro amma da a ce yana da mace daya a Kano mace daya a Zaria to wannan shine wanda ake ce ma sahibul manzilataini sahibul manzilaini afwan kamar yadda imam malik ya ambace shi a cikin mudawwana sahibul manzilaini mai gida biyu to kowane kowane in ya zo kano ya cika sallah in ya je zariya ma ya cika sallah waɗansu suka ce gidan da iyayenka suke garin da iyayenka suke nan ne garinku saboda haka idan ka je sai ka cika sallah wannan ba ita ce ma'anar fiqhu ba ma'anar fiqhu kamar yadda imam malik ya faɗa zabit din ya zamanto kana da iyali domin abin da ake nufi gida naka ne mazauni ne a nan wajen za a yi maka hidima za a yi maka hidima ba za ka zamanto ɗan hanya ba ba za ka zamanto tokan cewar yau ka nemi wannan karasa yau ka nemi wancan karasa rasa hali guda daya idan ya zamanto tokan cewa baka da mace a waje kana da gida kuma kana da masu yi maka hidima a gidan kana da mai girki kana da masu shara ko kana nan ko baka nan kullun gida a buɗe yake za a buɗe a share shi kuma akwai kayan abinci ana jiran koda za ka zo za a shirya maka abinci da sauransu to wannan shine mahallun nazar za ka ɗauke shi hukuncin gidanka ne tunda idan ka je tamkar kana gida ne tunda kana da masu yi maka hidima kana da masu maka aiki ba gadi na kawai kake da shi ba da mai gadi hmm, da mai aske ciyayi hmm, kana da mai yin maka hidima mai shara mai wanki mai dafa abinci to in ka da irin wannan za a ɗauka hukuncin gida ne ko ka dole sai da mata zahirin magana imam malik sai in akwai mace sai in akwai matar aure wanda yake kuma wannan amil ne wanda yake mai tasiri tunda mai hidima ba za ta ɗauki hukuncin mace ba saboda haka a zahir ne mutum ya kayyade da idan inda yake da mace nan ne zai zama to kan ya bashi hukuncin gida a Allah ta'ala alam waɗansu mutane gaskiya sun ce ana suna rubuto suna cewa masu tace tambaya su ji tsoron Allah suna rubuto tambaya ba a karantawa to tambayoyin ne suka yi yawa yanzu kun gane muka ci gaba da tambayoyin lokacin zai kure dan aka tambayoyi da aka turo guda biyar a guda guda biyu ko da ke uku kenan muka amsa don eh, na biyun tambayoyi biyu ne saboda haka hankalin Allah ya yadda za mu amsa sauran tambayoyin su ma gabaki daya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan an amsa su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسكم قالوا إن الذين توفاهم مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك السماء والبلدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك ta'ala ya ce innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها jahannam مأواهم جهنم وساءت مصيرا الله يتي حقيقة waɗannan waɗanda mala'iku suka ɗauki rayukansu alhali suna masu zaluntar kawukansu suna masu cutar kawukansu da zamansu a cikin kafirai da rashin yin hijira sun zauna a cikin kafirai bayan kuma kafiran sun hana su su bayyana addininsu sun hana su su aiwatar da addininsu suka zauna suka yadda suka zauna a cikinsu suka ƙi yin hijira saboda tsoro na barin garin da suke ko kuma saboda kwaɗayin cewa suna son su zauna tare da wato 'yan uwansu tare da kasuwancinsu kada ya karye tare da garin da yake an san su mahaifarsu ba sa so su bar garin su duk wannan ma'anar cutar kawukan su ne domin saban Allah ne qalu fi kuntum mala'iku suna ce musu yayin da suka zo ɗaukar ransu fi kuntum a cikin wani hali kuka kasance ai menene ya san me ya raba ku da muminai me ya raba ku da mushrikai ba ku san cewa kun yawai zaman ku a cikin su kun yawaita su bane kun daɗa ƙara musu ƙarfi suna ganin suna da yawa kuma kuna cikinsu watakila wannan har ya sanya su ya zamanto kan cewa kun taimake su ma akan muminai alhairi mai yawa ya kubce muku kun kasa kun kasa samun damar yin jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin jihadi daular musulunci ce take kun ki ku je ku shiga cikin daular musulunci ai jihadi tare da ku ku kasance tare da musulmi yan uwanku ku taimake su akan makiyansu a wani hali kuke wato mala'iku za su yi musu wannan tambayar yayin da suka zo ɗaukar ransu an jingina ɗaukar rai ga mala'iku tare da cewa hakikatan Allah ne yake Allah ne yake saukar da mutuwa to amma saboda akwai sababi akwai wasuɗa sai aka jingina ta zuwa ga wasuɗa wanda ya nuna kan cewa jingina aiki zuwa ga sababi babu laifi za ka iya cewa ka sha magani domin neman waraka tare da cewa waraka daga Allah take ba daga shan magani ba amma saboda ya zama kan cewar shine sababi shine hanya shine sila sai aka jingina sai aka jingina wato ashifa da magani din ya zuwa ga shi maganin da ka sha to haka zalika mutuwa hakikatan Allah ne yake daukar rai Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha amma kuma Allah ya jingina cewa mala'iku suna yi su ne suke daukar rai domin hakikatan su ne Allah yake domin su ne silar da Allah yake daukowa da yake turowa su dauki ran mutane mala'ikan mutuwa wanda Allah ya ambace shi kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kace musu mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi a kanku shine yake daukar ranku saboda haka yayin da mala'iku suka zo daukar ransu za su yi musu wannan magana domin su wulakanta su akan halin da suke ciki wanda ya nuna kan cewa masu masu zaluntar kawukansu wato suna cikin halin da mala'iku ba za su yi musu albishir ba ba za su darajta su ba bal sai dai su wulakanta su su gwale su su gaya musu mummunan magana to yayin da suka gaya musu wannan qalu kunna mustad'afina na fil'ar sai su waɗannan bayi sai su ce ai mun kasance raunana ne mu a bayan ƙasa raunana ne wato ma'ana an zalunce mu an fi ƙarfin mu ba mu da ƙarfin yin hijira alhali kuwa ba da gaske suke ba a cikin abin da suka faɗa ba da gaske suke ba inda da gaske suke yi Allah ya yi togaciya ga masu rauni amma waɗannan yayin da suka ce mu mun kasance cikin rauni Allah maɗaukakin sarki ya san ba da gaske suke ba shi yasa ba a yi da wannan jawabin nasu ba qalu sai mala'iku su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah kasar Allah bata kasance mai yalwa ba gare ku in an hana ku bin Allah a nan in an hana ku yin addinin ku da bayyana shi a wannan wajen babu waje da za ku hijira ku je ku bayyana addinin ku shi yasa sai suka ce musu fatu hajiru fiha ku yi hijira a cikin ƙasa nan ne kadai inda yake za ku iya rayuwa fa ulaika ma'awahum jahannam to a wannan ba su da jawabi akan wannan dan za su ce musu a tambaya ce wanda yake za ta sanya su su gum su rasa abin da za su faɗa tunda wannan tabbas haka ne ƙasar Allah tana da yalwa duk wanda aka takura masa a bayan ƙasa aka hana shi bautar Allah a wani waje sai ya tashi ya tafi inda zai je ya bauta ma Allah zai samu inda zai bauta ma Allah ko da ya kai ya je ya shiga cikin ne ko da ya kai ya je ya zauna a gefen wato dutse ne yana da 'yan awakinsa waɗanda yake kiwo da su yana shan madarar yana kiwo har ya zamanto kan cewa mutuwa ta zo masa yana bautar Allah ya fi masa ya zauna inda za a raba shi da bautar Allah a raba shi da addininsa Allah ya ce fa'ula'ika su waɗannan waɗanda suke cutar kawukansu na rashin yin hijira ma'awahum jahannam makomarsu ita ce wutar jahannama makwantarsu ita ce matattararsu ita ce wutar jahannam wa sa'at masira ta gusta a makoma wannan ayar kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce ta sauka ne akan waɗansu waɗansu wanda suka musulunta suka zauna a makka suka ƙin yin hijira da kuma za a taho yaƙin badar kafirai suka tilasta su suka fito yaƙi tare da su da suka zo suka ga musulmi suka ga ba su da yawa ga kafirai suna da yawa sai suka ce gharra haula idinuhum waɗannan waɗannan mutane addinin su ya yaudare su ina su ina fuskantar waɗannan bayan ba su da yawa wai suke ce ma ƴan uwansu musulmi haka saboda haka da aka yaƙi aka kashe su suna cikin rundunar kafirai suna cikin rundunar kafirai to wannan shine zaluntar kawukan su da suka yi domin sun zo sun ƙara makafirai yawa sun ƙara makafirai yawa yayin da kuma su kuma kafiran suka fito suna gaba da Allah suna yakin annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai saboda haka sun haɗu da su a cikin saɓan Allah sun haɗu da su a cikin gaba da al'amarin Allah don haka suka zamanto suna cutar kawukansu bal waɗannan ma faɗinsu da suka yi gharra ha'ula idinuhum wannan malamai suka ce ibnu abbas ya ce sai suka yi ridda saboda haka zaluntar kawo kansu din abinda ake nufi ridda zalunci ga kai yana iya zamantowa kafirci kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ce mai girma sannan haka zalika sabo yana zamantowa zaluntar kai tunda Allah a, a, Allah ta'ala ya cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim waɗanda idan suka aikata aikin alfasha ko suka cuci kawukansu kuma Allah ta'ala ya kasa al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam kashi uku ya ce faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah ya ambaci cewa daga cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi akwai mai cutar kansa mai zaluntar kansa to kaga wannan zaluncin ba kafirci bane ba domin inda kafirci ne ba zai zamanto cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma tunda dan cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ayyana cewa abinda ake nufi da cewa ya zalunci kansa ai da yin sabo saboda haka sabo zaluntar kai in ma ka zalunci kanka da babban zalunci shine kafirci da shirka wa in ma kuma ka zalunci kanka da zalunci wanda yake koma bayan wannan babban shine da saban Allah maɗaukakin sarki wanda yake shi kuma daraja daraja ne wanda ya saba Allah da manya manya da mafiya girman zunubi irin kamar saba ma iyaye wannan ya fi wanda ya cuci kansa zalincin wannan ya fi zalincin wanda ya zamanto kan cewa ya yanke zumunta ne wanda ya yanke zumunta zalincinsa ya fi zalincin wanda ya zamanto cewar wato kamar ya yi karya ne ko kuma abin da bai kai wannan ba wanda ya rataye da haƙƙin wani saboda haka su kansu ayyukan sabo ɗin mataki-mataki ne wajen cutar kai to ne wannan zaluntar kawukansu da suka yi wannan a zahirin wannan riwaya ta abdullahi dan abbas ta nuna kan cewa innan mutane ridda yi kafirci yi saboda haka suka ya zamanto kan cewar sanadiyar kafircinsu rashin hijira waɗansu kuma a wata riwayar ita ma daga abdullahi dan abbas ya ce wannan aya ta sauka ne akan musulmi waɗansu mutane musulmi da suka zauna a makka suka ƙi yin hijira saboda wani dalili ba su tashi sun yi hijira zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba idan aka ce musu su hijira sai su ce ai ba mu da iko da zamu hijira yanzu bayan kuma ba wani abu ne ya tsare su ba a makka illa wato jin nauyin su bar garinsu jin nauyin wato su bar iyalansu jin nauyin su bar kasuwancinsu ya karye shi yasa suka yin hijira bayan hijira dole ta kunshi wannan hijira ta kunshi ka bar wanda ka saba da su ka bar kasuwancinka kamar su suhaib lokacin da zai yi hijira suka hana shi suka ce duk ayi shi ba dan gari bane ya zo daga kasar rum a makka ya zo ya tara arzikinsa ya zo ya yi jari har ya zamanto yana da sana'a yana da sana'a makeri ne eh, a wannan kirar ta sanya masa ya zamanto har ya tara kudi ya samu jari ya tattara jarinsa zai tafi suka ce a'a ka zo haka bako ne kai inda kana so ka tafi sai dai ka bar dukiyar sannan ka tafi ya ce kun san dai in dai wajen yaƙi ne inda akwai makami a hannuna ba wanda zai iya fuskanta ta amma in dan wannan shine kuke ganin zai hana ni in hijira zuwa ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku karba abun duniya ya bar musu ga baki ɗaya jarin nasa ya tafi yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rabiha a a a rabiha albay rabiha ya suhaib wannan ciniki naka yayi riba wannan ciniki naka ya suhaib yayi riba to kaga dama hijira ta kunshi wannan sai da sadaukar da kai to waɗanda suka ki sadaukar da kansu suka ki yin hijira abdullahi dan abba zai ce su ne wannan ayat ta sauka a kansu to kaga wannan ba kafirci suka yi ba mana sun zauna suna addini daidai gwargwadon wanda za su iya wanda ba za su iya ba kuma saboda fitinar kafirai suka haƙura suka ƙi wato aka tilasta su kan ƙin wani abu na addini yana daga cikin abin da aka hana su su yi shine su hijira yana daga cikin shika-shikan addini domin yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina hijira wajiba ce akan kowane musulmi ya hijira daga inda yake ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya taimaki addinin Allah shi yasa ne bayan fatuhu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata ba'da al-fath babu sauran hijira bayan fatuhu makka amma kafin fatuhu makka hijira wajiba ce don haka duk wanda ya ƙi yin hijira ya zauna a makka a lokacin nan to ya zauna cikin saɓon Allah ne saboda makka ta zamanto darul kufur darul harb waje ne wanda yake suke yaƙi da addinin musulunci don haka wanda zai zauna a nan ba yadda za a iya bayyana addininsa yana daga cikin rashin bayyana addinin nasa din ba zai sami ikon ya je ya hijira ba to Allah ta'ala ya faɗi hukuncin waɗannan wani yana daga cikin gaibu domin ba a san abin da yake faruwa yayin mutuwa ba to Allah ya bada labari cewa wanda suke cikin wannan hali yayin mutuwarsu abin da mala'iku suke gaya musu kenan za su ce a wani hali kuke dangame da addininku me matsayinku dangame da addininku ai fi ayi halatin kuntum a cikin wani hali kuka kasance to sai su ce ai mun kasance raunana ne kuma yayin da suke faɗan haka Allah ta'ala ya karyata su domin ba masu gaskiya bane a cikin wannan ba rauni ne ya hana su fita ba inda rauni ne wannan uzuri ne kamar yadda zamu gani a cikin ayar da za ta biyo baya rauni uzuri ne to amma Allah maɗaukakin sarki da mala'iku suka nuna musu cewa ai ba haka bane ya nuna kan cewa ba masu gaskiya bane a cikin wannan uzurin na rauni shine mala'iku za su ce musu ai akwai yalwa a cikin kasar Allah ku hijira wanda ya nuna kan cewa idan mutum aka takura masa a waje ba zai iya bayyana addininsa ba bai halatta ya ci gaba da zama a nan wajen ba wajibi ne ya tashi je inda zai bayyana addininsa to Allah maɗaukakin sarki ya ambata musu ya faɗi cewa wannan hukuncinsu shine wutar jahannama kuma ta mu gusta a makoma wanda ya nuna kan cewa wanda ya mutu a cikin saban Allah maɗaukakin sarki to yana cikin wutar jahannama in dai ba Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa ba yana cikin mashi'ar Allah amma zahiri shi ne kan cewa wanda ya mutu a cikin sabo to ya yi mummunan mutuwa ƙarshen ba zai zamanto babu kyau in dai ba kuma ba rahamar Allah ce ta riske shi ba Allah ya yafe masa zunubansa in ma saboda wata hasana wadda yake ta riga ta gabata wai ma saboda ceton masu ceto wa imma saboda kuma kawai tsantsar faralar Allah da gafararsa Allah ya ce illal mustad'afina sai raunana minar rijali daga mazaje wan nisa'i da mata war wildan da yaya la yastati'una hilatan ba su ba su da ikon yin wata dabara wadda za su gudu wato ba su da ikon yin wata dabara saboda raunin nasu wala yahtaduna sabila kuma ba su da ikon shiriyuwa zuwa ga hanya ba su da samun halin da za su shiryu zuwa ga hanya ba san hanyar ma da za su bi ba ba su da dabara wato ba su da ƙarfi ba su da abin hawa ba su da tanadin da za su kwaci kansu daga hannun makiya Allah su kubuta su hijira zaman da suke zaman neman mafita ne wanda suna zaune ba zaman shantakewa ba ba zaman yin tattalin kasuwancinsu ba ba zaman cewa aishi kenan mun saba a yau da gobe mun zamanto ɗaya su ga kansu da su da kafiran ba su da bambanci su ma sun zamanto 'yan darul harb ɗin a'a suna zaune ne wato a zaman ɗarɗar zaman neman mafita zaman neman hanya wadda za su kubuta su tafi su hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce fa ulaika su waɗannan wato waɗannan almustatafun din asallahu an ya afuwa anhu ya ana kauna Allah madaukakin sarki ya afuwa a gare su wa kana Allahu afuwan ghafura Allah mai afuwa ne mai yawan gafara to dan su malamai sun ce akwai iskali anan waɗannan masu uzuri ne to me yasa za a ce ana fata Allah ya musu afuwa yin afuwa yin afuwa a gare su abinda suka yi ai ba laifi bane ballantana a ce za a yi musu afuwa to me yasa za a ce afuwa kuma tunda aslan zaman su da suka yi na uzuri ne amma kuma a ce Allah zai musu afuwa ko ba haka ba an musu uzuri Allah ya ce illal mustaqafin su ba sa cikin waɗanda suke ma'awahum ba sa cikin masu zaluntar kawo kansu to me kawo zancen afuwa to hikimar ambaton afuwa dan a nuna hatta masu uzuri idan suka zauna suka ƙi yin hijira sha'anin hijira sha'ani ne mai hatsarin gaske kada su sakankance kan cewa su ma Allah ya musu afuwa kada su sakankance cewa suna da uzuri domin ta yi zaman da suke yi ba uzurin ne yasa suke zaman ba wata ɓoyayyar soyayya ce suna da wata ɓoyayyar soyayya na su zauna a cikin gyarunsu su zauna a cikin danginsu su zauna kada kasuwancinsu ya rushe wannan ne yasa suke bayyana rauni a matsayin uzuri wato ba hakikatan masu uzurin ba ne don kada su sakankance kan cewa suna da uzuri ko suna da uzurin su rinka ganin kan cewa watakila fa uzurin namu ma Allah ba zai karɓa ba watakila fa ba ɗin ba ne. tun daga shi waɗannan sun ce kunna na fil ard Allah ya ce musu alamta kun ardullahi wasi'a mu ma watakila Allah ya gaya mana haka to amma Allah maɗaukakin sarki sai ya ce musu fa asallahu an ya afuwa anhu dan kada shaidan ya yaudare su su ta zato ga Allah aka ce ku yi kauna ana ƙauna Allah zai musu afuwa don saboda koyaushe mumini ana so ya zamanto mai kyautar zato ga mahaliccinsa wannan shine hikimar ambaton afuwa a nan wajen dan kada su sakankance akan cewa uzurin su karɓaɓɓe ne to haka ya kamata mutum ya zamanto koyaushe yake da uzuri akan rashin yin wani abu na shari'a koyaushe ya zamanto bai yi wani abu na shari'a ba ya zamanto a cikin tsoro da ƙauna da fata cewa Allah zai karbu Allah zai masa afuwa domin ta yiwu yana ganin uzuri yake da shi amma a wajen Allah ba uzuri bane a wajen Allah ba uzuri bane tunda Allah madaukakin sarki ya fi ka sanin kanka da kanka ta yiwu ya zamanto kai kana ganin kasan kanka kai kana da uzuri amma akwai wata ɓoyayyar soyayya kuma shaidan akwai wata ɓoyayyar san rai shaidan ya zo ya rufe ta da kai kanka ka kasa fuskantar ta amma Allah ya san da ita to don haka sai ka zamanto a cikin tsoro a cikin ƙauna kana tsoro cewa baka da uzuri kana ƙauna kuma Allah maɗaukakin sarki zai sanya ka a cikin masu uzuri Abdullahi dan Abbas ya kasance yana cewa kuntu ana wa ummi minal mustad'afin ni da mahaifiyata mun kasance cikin almustad'afin wannan wannan shahidi ne akan cewa duk wannan ayar waɗannan wannan sura ta sauka ne kafin fatuhu makka duk shimfiɗa ce ga fatuhu makka tunda ɗaya daga cikin abin da yasa aka yi fatuhu makka don a kwato irin waɗannan irin mustad'afin na irin su ibnu abbas da sauran waɗanda ake azabtar da su a kwato su daga hannun kafirai yana daga cikin fatihin da Allah ta'ala ya kawo saboda haka Allah ya bayyana cewa waɗannan suna da uzuri kuma da sannu Allah maɗaukakin sarki zai musu afuwa zai kuma gafarta zai kuma yafe musu zunubansu ya daga cikin afuwar Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu mafita to wannan ya nuna cewar wato ita hijira tana da, tana da muhimmanci a cikin rayuwar addinin musulunci domin da ita ce ake taimakon addini bayan marhalar da'awa da kuma kafa jama'ar musulmi sai marhalar kafa al'ummar musulmi kafa daular musulmi in ta kafu to sai marhalar hijira ta zo to wajibi ne musulmi a ko'ina suke su hijira su zo su karfafa wannan daula ta musulunci musamman in ya zama zamanto inda suke ba za su iya bayyana addinin musulunci ba to akan haka ne malamai suka karkasa halin da musulmi suke shiga dangame da wuraren da suke zaune da hukuncin yin hijira daga wajen ko rashin yin ko eh, da hukuncin wajabcin yin hijira daga wannan kasashe ko rashin yin su akwai al'allama ibnu ashur muhammad tahir ibnu ashur malamin tafsiri mai at-tahrir wa tanwir malamin tunis ne wanda allah ya bashi zurfafaffen fahimta cikin malaman farkon karnin da ya wuce ne a ƙarshen wato farkon karnin da ya wuce lokacin da tura suka rinka zuwa ake ta fafutukar wato shiga cikin kasashen musulmi lokacin mulkin mallaka farkon mulkin mallaka a lokacin ya rayu ya rubuta tafsirinsa shahararre a tahrir wa tanwir kuma yana daga cikin malaman da suka bayyana maqasidu shari'a eh, wato manufar shari'a wanda yake suka wanda ba wanda suka yi rubutu a cikin wannan sai wanda suka san wato hikimomi da ke cikin shari'a littafinsa har rubutu aka yi kan matsayinsa game da ilimin maqasidu shari'a domin yana daga cikin wanda ya rubutu a cikin wannan wanda tun zamanin ash-shatibi wanda shine farkon wanda ya rubutu afwan shine na biyun wanda ya rubutu a cikin maqasidu shari'a bayan Izzuddin bin Abdussalam ba a samu wani wanda ya rubutu a cikin maqasidu shari'a ba tsagwaranta illa shi Muhammad Tahir ibn Ashur a cikin tafsirinsa ya bayyana alaƙar musulmi game da ƙasashe game da zaman su halayen da suke shiga ya ce ya fitar da halaye guda shida wanda zan karanto mana su saboda muhimmancin su da halin da muke ciki yace alhalatul ula hali na farko an yakuna almu'minu bi baladin yuftanu fihi fi imanihi fa yurghamu ala al-kufr wa huwa yastati'u al-khuruj mumini ya zamanto a gari a kasa wanda yake ake fitinarsa a cikin imaninsa a tilasta shi ya shiga cikin kafirci kuma ba alhali yana da iko ya bar wannan ƙasa ya bar wannan ƙasa fa hadha hukmuhu hukmu alladhi nazalat fihim aya wannan hukuncinsa shine hukuncin wanda aya ta sauka akan su cewa in dai ba wanda yake mai rauni ba ba shi da uzuri ne ya ci gaba da zama a nan wajen waqad hajjara musulmi na minal andalus musulmi sun yi hijira daga kasar andalus spain nan da kuke gani ai da kasar musulmi ce spain da kuke gani ba kasar musulmi ce musulmi suka musulmi suka rayar da ita musulmi suka suka a wato ciyar da ita gaba a cikin tarihin musulunci hina homun nasara ala yayin da kirista suka tilasta su sai sun shiga cikin addinin kirista abinda ake kira inquisition in kuna jin labari in kuna so masu shiga intanet ko masu zuwa encyclopedia ku je ku karanta mai ake kira da inquisition a taftish da larabci mahakimu taftish ko tunani aka rinka yi wanda za a ɗauko musulmi ba musulmi kuma kaɗai ba aka yi ba yahudi babba sai a kwance masa wando a gani yana da kaciya in yana da kaciya an san musulmi ne ko ba yahudi domin yahudawa da musulmi su ne kaɗai suke kaciya catholic ba sa kaciya loba haka suke yawo ba sa kaciya to wannan alama ce shi musulmi ne sai a tilasta shi ko shiga addinin kirista ko a kashe shi babu zaɓi ba zaɓin cewa ya zamanto kafirin amana ya zamanto wato kiristan amana sai dai ko ya musulunta ko a kashe shi haka aka rinka yin wannan mahakimut taftish din to a lokacin nan haka musulmi suka rinka hijira daga andalus su alqadi iyad da kuke gani mai ashifa dan siyuta ne siyuta a cikin spain take hmm. ba andalus ne ba andalus ne alqadi iyad suna daga cikin wanda suka yi hijira suka taho marrakesh a cikin morocco da ba kusa suke tsakanin morocco da spain hmm. jabal tariq ne tsakaninsu wanda ake ce ma gibraltar jabal tariq ne tariq ibn shihab wanda shine ya bude wanda shine ya bude maghrib ya kai musulunci ka gani sunan ma na musulunci ne wannan hanyar da ke tsakanin spain da maghrib gibraltar ake ce mata ko gibraltar jabal tariq asali jabal tariq ne dutsen tariq tariq ibn shihab ta nan suka rinka kutsowa suna tsira suka shigo domin su tsira da addininsu domin to wanda duk ya zauna a andalus ya ki hijira a lokacin nan ya yadda a mai da shi kirista to wannan ya zamanto a innal ladina tawaffahumul mala'ika akwai wanda suka zauna a haka din dan haka zaka ga waɗansu in ka je ka ga in ka je Spain yanzu za ka ga waɗansu kana ganin su ga alamar larabawa ne kuma su mutanen Spain din nan su suka soma kai musulunci America tun kafin Christopher Columbus ya je amerika musulunci ya je amerika akwai wani abin nan musulmi dan america abokina ne dr umar faruk ya yi rubutun littafi babba wanda ya tabbatar da wannan tarihin daga cikin alamomin shine indiyawan amerika da kuke gani red indians salon hawa dokinsu salon hawa dokin musulmin andalus ne shine suna, suna kan doki su sunkuyo su kwanta ƙarƙashin su tsaya tsakanin kafafunsa suna harbi wannan abin nan salo ne wanda musulmin andalus ne suka aka san suna yin wannan to red indian suna yin wannan kuma daga wajen musulmi suka koya hatta dawakinsu dawaki ne irin wato alhailul arabi dawakin larabawa a shahidai wannan diddali ne akan wato musuluncin andalus to idan musulmi suka shiga cikin irin wannan hali kamar yadda musulmi suke a lokacin andalus to wajibi ne su hijira alhalatu thaniya hali na biyu an ya kuna bi baladil kufur gaira maftunin fi imanihi musulmi ya zamanto a ƙasar kafirai ba a fitine shi a cikin imaninsa ba walakin ya kuna urdatan lil isabati fi nafsihi aw malihi bi asrin aw qatlin aw musadarati mal amma zai zamanto ya bijirar da kansa ga wato a cuce shi a kansa wato shine a kashe shi ko a dukiyarsa a kwace ko kuma a mayar da shi dan fursuna ko kuma a hana shi kasuwanci ko a hana shi yanci fa hadha qad arrada nafsahu lidhur wannan ya bidar da kansa ga cuta fa huwa wa huwa haram wannan kuma shi ma haramun ne bila niza'in ba tare da wani sabani ba tsakanin malamai wa hadha musamma al-iqama bi baladi al-harb al-mufassara bi ardi al-adu wannan shine abinda malamai za ka ga suna faɗa a cikin littafin fiqihu man aqama bi baladi al-harb wanda ya zauna a ƙasar yaƙi ko kuma ardul adu ƙasar abokan gaba to haramun ne saboda mutum zai bijirar da kansa ga a cuce shi a dukiyarsa idan ya zama kamar wato waɗansu wurare a cikin kamar waɗansu kamar yadda da musulmi suka kasance a lokacin da ake yaƙi tsakanin wato bosnia da sarbiya wanda suka zauna a cikin ƙasar sabiya ko ba sa sun zamanto kirista ba in dai aka ce kai musulmi ne to ba za ka tsira ba za a kashe ka za a yi ma iyalanka fyaɗe za a kwace za a kwace dukiyarka zama a irin nan wajen ba zai halatta ba alhalatu thalitha an yakuna bi baladin ghalaba alaihi ghairul muslimi ya zamanto a gari wanda waɗanda ba musulmi ba su ne suka yi rinjaye a wannan garin illa annahum lam yaftinun nasa fi di fi imanihim wala fi ibadatihim sai dai ba su fitini mutane a cikin imaninsu ba wala a cikin ibadarsu wala fi anfusihim wa amwalihim wa a'radihim wala a cikin dukiyoyinsu ko a cikin rayukansu ko a cikin mutuncinsu an ba su yancin su addinin su an tsare dukiyarsu an tsare mutuncinsu lakinnahu bi iqamatihi tajri tajri alaihi ahkamu ghairil muslimin amma zamansa dole za a aiwatar da hukunce hukuncen wanda ba musulmi ba a kansa idza arada lahu hadithun ma'a wahidin min ahli dhalika albalad alladhina hum gairu musulmi idan wani abu ya same shi tsakaninsa da waɗansu waɗanda ƴan wannan garin wanda ba musulmi ba shari'ar wanda shari'ar kafirci za a je a yi masa wa hadha mithlu alladhi yuqimu al-yawma bi biladi urubba an-nasraniyya inji shak Tahir yake cewa wannan misalin wanda a cikin a cikin wannan zamani yake zama a kasashen Kirista na Europe na wato kasashen Turai wa zahiru qawli malik zahirin maganar imamu malik annal maqama fi mithli dhalika makruhun karahatan shadida a zahirin maganar imamu malik zama a cikin irin wannan wuri wato makruhi ne karaha mai tsanani min ajli annahu tujra tajri alaihi ahkamu ghairil musulmi saboda ana aiwatar da hukunce hukuncen da ba na musulmi ba a kansa wa huwa zahirul mudawwana fi kitabit tijarati ila ardil harb wal utbiya wannan shine zahirin maganan malik a cikin mudawwana a cikin littafin yin tijara ya zuwa ga kasar da ake yaƙi da ake yaƙi da su domin da aka tambaye shi akan wannan sai yake cewa a'a ba na son haka domin za a je a gudanar da hukunce hukuncen kafirai akan sa ne haka ma fuqaha uqairawan suka fassara maganar imam malik kuma shine zahirin maganar mai risala haka zalika shine zahirin maganar al a cikin littafin sa kitabut tijarati ila ardil harb daga cikin tafsira ta allahami ya ambaci dai sunan sauran malamai wanda su ma suka karfafa wannan magana ta imam malik hassu hunun ya kara da cewa inna muqamahu jarhatun fi adalatihi zamansa a wannan gari zamansa a cikin nan wajen suka ne a cikin adalcinsa wa wafaqahu al-maziri wa abdul hamid wa ala hadha yajri al-kalam fi safar fi sufun nasara ila al-hajj yace kwatankwacin wannan shine tafiya a cikin wato jiragen ruwan kafirai ya zuwa ga hajji jiragen ruwan kirista da za su kai shi zuwa ga hajji albirzali daga cikin ibnu daga wajen ibnu arafa yace <clears throat> idan ya zamanto yana da karfi da zai sa nasara ya zamanto ba su cuci mutane a cikin addinin su ba to ya halatta mutum ya yi tafiya a ciki idan a cikin wannan wato kwale-kwale jiragen ruwa in ku ba haka ba bai halatta ba saboda wulakanta musulmi da suke yi idan ya zamanto wato musulmi zai kai kansa inda za a wulakanta shi sawa'un jirgin ruwa ne ko jirgin sama zai yi tafiya kuma za a wulakanta shi a hana shi yin addininsa to a nan wajen bai halatta ya tafiya a nan wajen ba domin ya bijirar da kansa ya zuwa ga a cuce shi a cikin mutuncinsa alhalatun rabi'a hali na hudu shine zan karanta zan kawai fassara ba tare da na ja bakin ba saboda kurewar lokaci kafirai ya zamanto sun yi rinjaye a kan gari wanda yake mutanen garin musulmi ne amma kuma ba sa cutar su ba sa hana su bin addinin su ba sa hana su ibada ba sa cutar su a cikin dukiyoyinsu amma su ne masu rinjaye a kansu kuma hukunce hukuncen da ake gudanarwa a bisa za a kyale musulmi su tafi da abu da tsarin mulkin su bisa tsarin shari'ar musulunci kamar yadda aka yi a Sicily Sicily kasar Sicily ta wadda take a yanzu karkashin Italiya yayin da roger arnomandi ya yi rinjaye ya kama wannan tsibiri na sicily sai ya kyale musulmi su ci gaba da shari'arsu da hukuncinsu da kotunansu da sauransu kuma ya ce su addininsu bal har <clears throat> a lokacin ma sai da ya ce musu kuna da daman ku yi addininku haka zalika a kasar granada lokacin da su ma abin nan mutanen france da su ma suka zo suka kama granada wadda ake ce ma granada ita ce granada a abinan granada yanzu a cikin spain su ma aka ce za a mutunta addinin musulmi to a lokacin nan mutanen waɗannan garuruwa sun zauna daga cikinsu kuma akwai malamai wanda su ne suke alkalanci suke fatawa kuma ake hukunci na tabbatar da adilai da amana da sauransu waɗansu kuma suka yi hijira wanda suka yi hijira ba su aibata wanda ba su yi hijira ba wanda ba su yi hijira ba ba su aibata wanda suka yi hijira ba wanda nuna kan cewa hukuncin duk daidai ne a cikin irin wannan wato idan ya zamanto cewa musulmi an kyale su su addinin su amma kafirai sun yi rinjaye a kansu amma an kyale musu hukunce hukuncen su na shari'a su shari'a ɗari bisa ɗari ba kamar irin namu ba da aka ce ku yi shari'a a halin wato abin nan al'ahwalu shakhsiya hmm. a da kenan banda yanzu da aka zo aka ce to za ku iya yin shari'a hatta a cikin sauran abubuwan ba hali na biyar ya zamanto kafirai wanda ba musulmi ba su ne suke da iko su ne suke da mulki akan waɗansu garuruwa na musulmi tare da kyale sarakunan musulunci su ci gaba da sarautarsu su ci gaba da mulkinsu akan mutanensu kuma su ne suke jibintar shugabanci akan mutanensu aka kiyaye addininsu da alamomin addininsu amma dukkan abin da sarakunan za su yi ƙarƙashin kulawar waɗanda ba musulmi ba ne ƙarƙashin wato resident ne indirect rule kenan lugard kamar yadda aka yi a nan ƙasar da sauran darewa daga cikin ƙasashe indirect rule kenan aka ƙyale su sai wa huwa ma yusamma bil himaya wal ihtilal wal wisaya wal intidab shine wanda ake kira a wato protectorate wanda ake kira gashin da ya ambaci sunayensu wanda dai muka sani protectorate colony da sauransu lokacin da ake mulkin mallaka kamar yadda aka yi ma misir misra lokacin da faransawa suka zo suka ci misira sannan kuma da lokaci sannan kuma daga baya turawan ingila suka zo suka suka yi mulkin mallaka ga misira kuma kamar yadda ya faru ga tunis da morocco na yadda faransa suka ɗauke su kuma kamar yadda aka yi a syria da iraq a lokacin da ya zama aka sanya su aka mika su ga hannun daular turawa wannan babu shubha akan cewa hijira ba wajiba bace daga irin nan wajen musulmi za su zauna a nan wajen saboda an ba su damar su bayyana alamomin addininsu kuma a maslahar zaman ya fi a maslahar barin wannan wajen hali na shida na ƙarshe shine garin da yake munkari da bida'a sun yi yawa a cikin garuruwa da yawa daga cikin hukunce-hukuncen da ake gudanarwa a wannan garin sun saba ma musulunci yadda zai zama kan ana hada aikin musulunci da aiki da ba na musulunci ba ba a matsanta ma musulmi ba a tilasta shi ya abin da yake saba shari'a amma kuma ba zai iya canza abin da ake yi da munkari ba illa bil domin ba shi da iko da iko dai mulki ba zai hana a yi sako ba wato ba za a samu karfin doka da karfin soja da karfin hukunci da zai hana a yi sako ba in dai za ka yi inkari sai dai ka yi inkari kawai da wa'azi an kyale ka kai wa'azi amma ban da wa'azi ba za ka iya inkarin abin da ake ba ka da ikon kai wa'azi amma kowa na da yancin ya abin da ya gada ma kamar abuja ko gara kamar kano da jihohin da ake yin shari'a nan wajen ana da ikon a hana munkari da karfin mulki akwai hizba za ta hana munkari da karfin mulki za a kwace barasa a kona ta kuma a yi rigima da 'yan sanda in sun ke abin idan sun ce za su hana a yi wannan to amma inda ya zama to ba za a iya yi ba sai dai bilkawul sai dai yan jarida su faɗa ko kuma masu wa'azi su faɗa shine kamar abuja shine irin wannan hali na shida din ko kuma ma watakila ma hatta inkari bil qawl din ba zai yiwu ba to wannan an ruwaito daga imam malik wajabcin fita daga nan wajen ibn al-qasim shine ya ruwaito haka amma kuma in ji at tahir ibn ashur yace halin da musulmi suka kasance a kairawan a lokacin mulkin banu ubaid banu ubaid yan shi'a ne suka zo suka kama kairawan kairawan gari ne na ahlus sunna da malaman malikiya su kuma wayannan yan shi'a ne banu ubaid shi'ar ma irin lalatattar shi'an na ta kafirci tsagoro ismailiya wanda ba sa sallah ba ba sa sallah suka ce in ka san wane ne kofar ka zuwa ga zuwa ga sahibu zaman shikenan ka gama komai baka bukatar kai sallah baka bukatar ka yadda da hatta aljanna ma sun yi ta a nan duniya alhashishiyun suka je suka samu wani eh, abin nan suka je suka samu wani waje mai ni'ima a cikin sham ni'imar gaske suka tara 'yan mata kyawawa suka kawo musu hashish wiwi sai su sha wiwi sai abin da suke so ga 'yan mata su fajirci su sha giya sai ai sun riga sun yi wusuli sun riga sun san ba sun riga sun shiga aljannar su aljannar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ga ta nan tun anan duniya an yi kada ku yadda da wani abu na lahira tun anan duniyar ake yi kuma aikin su kawai waɗannan su kashe wanda aka ce su kashe to tunda an yi musu abin da suke so an ce kada su ji tsoro sun riga sun samu aljannar su abin da aka ce su je su yi shine za su je su ake ce mu shine ake ce musu the assassins ismailiyun ne yan wato ba abin da yake kawo irin wannan in ka san wannan bashi da alaka da musulunci to ba abin da zai sa musulunci ya zama to haka in ba addinin shi'a ba shi'a shine zai sa wannan amma addinin suna bai taba kaiwa ya zuwa ga wannan lalacewa ba to wannan a lokacin nan ba a kiyaye wani daga cikin malamai salihai sun ce mutane sai sun yi hijira daga kairawan ba ya ishe ka zaman da sheikh muhammad ibn abi zaid da makamantansa malam mai risala a lokacin nan lokacin banu ubai da ya zauna a kairawan amma bai yi hijira ba ba kuma wani daga cikinsu wanda ya kira kan a yi hijira haka zalika misr misra lokacin fatimiyun al-fatimiyun fatimid su ma wata firka ce ta 'yan shi'a su ma sun yi shekara 250 suna mulkin misra su ne suka kafa jami'ar azhar ma amma suka hana duk wani malamin suna suka hana shi ko da sadaka ne ballantana wakafi suka hana shi komai to su ma lokaci malamai ba su hijira ba haka suka zauna suka haƙura suka ci gaba da karantar da addini da amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar suna inkarin bid'a bil qawl duk da ba su da karfi da za su sa a kawar da bid'a din da karfin soja wala da karfin mulki suka zauna har Allah ya kawo ƙarshen ƙarya gaskiya ta bayyana to waɗannan babu wani daga cikin malamai salihai wanda ya bar waɗannan garuruwa to tsakanin waɗannan halaye guda shida da aka ambata akwai halaye da dama waɗanda suke masu suka fi cancanta na halaccin zama kuma hawa hawa ne ya ce ku sani cewa inna li baqa'il muslimina fi awtanihim idza lam yuftanu fi dinihim maslahatun kubra lil jami'atil islamiyya zaman musulmi a garuruwansu in dai ba a hana su yin addininsu ba maslaha ce babba maslaha ce mafi girma ga wato jami'ar islamiyya abinda zai haɗa musulmi baki ɗaya domin aka ce yanzu idan da kamar a ce musulmi sun bar falastin musulmin falastin da suka bar falastin lokacin da isra'ila suka zo suka mamaye nan wajen inda sun bar falastin da yanzu ƙabiyar falastin an manta da ita duk da wannan shine ra'ayin waɗansu cewa kamata ya a ce falastinawa sun yi hijira ai sun yi ɗin suka je jordan suka je iraq mm, suka je lebanon suka je tunis duk ba inda suka samu karar kuma ba abin da ya kawo ƙarshen ƙaziyar ba abin da yake da alama zai kawo karshen ƙaziyar in ba jihadi ba kuma dan sun zauna ne inda ba dan an sun zauna ba za a samu irin su hamas ba saboda haka akwai maslaha babba a cikin wato zama a yi idan ya zamanto kan cewa musamman in ya zamanto cewa wato babu waje wanda yake fi dace babu wato inda yake ya yi ilanin daril islam din da nisba babba da wato kashi babba cikin ɗari wanda zai zamanto maslaha musulmi su je su tattaru su karfafa nan wajen domin su yadu su yada karfin musulunci idan babu wannan a inda musulmi suke su zauna su yawaita su karfafa wajen bayyana alamomin addinin su shine yafi kamar yanzu yadda muke gani na musulmi a ƙasashen turai yanzu abin da faransa ta yi akan sha'anin hijabi ana nan ana yakin su akan haka amma ingila ba za su iya yin haka ba saboda me saboda musulmin sun yi yawan da kan cewar dole a yi ihtiramin addinin su yanzu suna nan waɗanda suka ce ranar 11 ga september za su kona alkur'ani wannan end of din ko end of denomination eh, dove church wani coci ne sun ce sai sun kona alkur'ani ran 11 ga watan september na wannan shekara kuma suna kira a tattaru suna ta kira a sai alkur'ani don a kona shi saboda alkur'ani shine mai kai mutane wutar jahannama suna nan suna yi yanzu da yawa majami'an kirista na amerika ne suke musu inkari wanda zai nuna maka kan cewa wato rashin musamaha ba a wajen musulmi yake ba ba ka taba jin musulmi ya bata lokacinsa da wannan ba mun san bible karya ne yaushe za mu bata lokacin muna cewa sai an kona bible ba ka buƙatar ka ce sai ka kura amma su saboda ƙarfin gaskiyar wato wato qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar kiyayya ta bayyana a bakin su abinda zuciyar su su kone ya fa haka qul mutu bi ghaizikum haka Allah ya ce ku mutu da da da haushin ku haka za su mutu da haushin su dan ba za a je na karban musulunci ba bani jildatuhum yan fata su ne suke karban addinin musulunci saboda babu addinin da yake yaduwa irinsa to kuma ba wani abu ne ka wannan maslaha ba illa zaman musulmi a waɗannan wurare saboda haka akwai maslaha babba na zaman musulmi inda ya zaman tokancewa ba a hana su bin addinin su ba ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره Allah ta'ala ya ce wa man yuhajir fi sabilillah wanda duk yayi hijira domin taimakon addinin Allah yajid fil ardi muragaman kathira to wannan zai samu wajen watayawa a bayan ƙasa wanda zai turmuza hanshin kafirai da shi wato zai samu waje wanda zai samu ya gina kansa domin ya wulakanta kafirai ya turmuza hancinsu domin sun hana shi bin Allah a nan garin nasu to Allah ƙasar Allah tana da yalwa idan ya je wani waje sai Allah ya karfafa shi sai ya zamanto shi ne kaya ga kafirai wasa'a haka zalika zai samu yalwa zai samu arziki mai yawa a bayan kasa idan mutum ya hijira wannan wannan sunnar Allah ce ga duk wanda ya hijira saboda Allah duk wanda ya bar wajen garinsa domin addinin Allah domin kare gaskiya to Allah zai masa wannan Allah zai karfafa shi yanda zai zo ya turmuza hancin abokan gaban Allah sannan kuma Allah zai ba shi arziki da yalwa babbar aya akan wannan shine kisar Abu Basir Abu Basir yana daga cikin almustad'afin wanda aka je aka tsare shi a an ɗaure shi a cikin mari a maka lokacin da aka yi sulhun Hudaibiya ya samo ya sulalo ya kubuto ya gudo ya taho wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin rubuta ba a gama rubuta sulhun ba ana rubuta wannan suka ce to farkon wanda za a ɗabbaka sulhun a kansa wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ban mu mun yi sulhu ba tunda ya zo wajen musulmi a kyale shi tunda ban mu mun yi sulhu ba suka ce a a da shi za a fara hankalin sahabbai ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan a a mai da shi a cikin marinsa aka aka mai da shi sahabbai na kuka suka ga kisar Abu Basir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai sa maka makharaja ya Abu Basir aka mayar da shi da aka mayar da shi ya samu ya kubuta ɗin da ya kubuta da shi susu da shi da sahabbansa guda biyu suka gudo suka taho madina wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam mutanen maka suka turo cewa a kama shi nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale a tafi da shi saboda yanda yarjejeniyar cewa duk wanda ya gudo daga maka ya tafi madina za a kama shi a mayar da shi zuwa maka haka aka kama shi aka tafi da shi da aka tafi da shi a hanya wanda suka kama shi sai abu basir ya duba takobin ɗan ya ce kai wallahi takobin nan naka yana da kyau takobin ɗan ina ne ya ce ai ɗan waje kaza ne ce mu gani sai ya bashi sai kawai ya fille masa wuya ɗayan ya fita a guje ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin ya zo da labari sai ya bashi labarin abin da abu basir ya masa abu basir da ya san in ya koma madina wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam za a sake mai da shi makkani da shi da sahabbansa sai suka je suka yi sansani a wajen a wajen a kusa da juhfa inda ayarin kasuwancin quraish yake bi tunda saboda ba za su iya biyowa ta madina ba in sun yi kasuwanci ta sham sai su bi ta gefen bahar maliya ta kusa da badar su biyo ta wajen juhfa ta wajen rabiq sannan su taho makka in sun kusa zuwa jidda sai su ɗauke hanya wanda yake tsohuwar hanyar jidda ta nan kusan ake bi sai suka je suka yi sansani a nan idan kasuwancin quraish ya zo ga abu basir shi da sahabbansa su su biyu sai su yi musu sai su musu kwantan bauna su kashe na kashewa su kwashe dukiyarsu sai ya zamanto kan cewa ba su da hanyar kasuwanci sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya janye Abu Basir sun kyale ya je ya zauna a Madina shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi mis'aru harb wato mai rura wutar yaƙi laukana ya jidu lahu ashaba da zai samu runduna wanda suke tare da shi ya isa ya rura wutar yaki to irin wannan duk wanda ya hijira haka Allah madaukakin sarki zai sanya masa zai sanya masa ikon da zai turmuza hancin abokan gaban Allah sannan kuma ya sami yalwa irin shine irin ganimar da Allah ta'ala ya bashi sannan Allah ya ce wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wanda duk ya fita daga gidansa muhajiran ilallahi wa rasulihi yana mai hijira ya zuwa ga Allah yana mai hijira ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hijirarsa wannan hijirar ce wadda take wajiba wadda Allah ya sanya domin a taimaki addini a kuma ba da kariya da taimako ga manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi thumma sai mutuwa ta riske shi a hanyar hijirar tasa faqad waqa'a ajruhu ala Allah to wannan ladansa ya tabbata a wajen Allah wa kana Allahu gafuran rahima Allah ya ya kasance mai yawan gafara mai tsananin jin kai ga bayi wannan ta sauka ne a kan wanda daga cikin sahabbai ana ce masa Damratu bin eh, tsoho ne shi yana makka ya ga rashin lafiya ta same shi sai ya ji tsoron kan cewa kada mutuwa ta same shi bai yi hijira ba sai ya ce ma 'ya'yansa ga kuɗi san yadda za ku yi min abin hawa da jagora a ɗauke ni a kai ni madina ne hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an fita da shi kenan a wata riwayar ma an ce a tan'im ne ba ma a fita daga cikin haramin makka ba sai ajali ya sauka ya mutu sai aka sauka Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar a kansa kaga bai riga ya yi hijirar ba ya fita ne ya kharuj min baitihi muhajiran yana mai hijira bai riga ya gama ya kai zuwa ga madina ba amma Allah ya ce faqad waqa'a ajruhu ala Allah ladan sa ya tabbata a wajen Allah to malamai sai suke ta tattaunawa wannan wala lada ne ladan niyya ne ko ladan hijira eh ai kun san ladan hijira ake magana ya riga ya samu ladan hijira tunda Allah Allah ta'ala cewa yayi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa innamal mali imri'in ma nawa kowane mutum yana da abin da ya niyya wannan yayi niyyar hijira ya zuwa ga Allah da manzansa to ya zama yana da ladan hijira ya zuwa ga Allah da manzansa wannan yana daga cikin karimcin Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya ce Allah mai ya kasance mai yawan gafarawa to ya tabbata bai gushe ba akan wannan sifa kuma wannan shine sha'aninsa mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai yana daga cikin tsananin jin kansa ya baka ladan aiki saboda niyyarka kawai in ka zamanto ka ta gaskiya ce sai Allah madaukakin sarki ya baka ladan wannan aiki din Allah ya bamu ingantacciyar niyya Allah ya bamu ingantacciyar niyya ya sanya mu a cikin masu taimakon sa ya karfafa addinin sa tare da mu Allah ya taimaki wannan addini Allah ya taimaki masu taimakon wannan addini Allah ya taimaki masu jihadi a ko ina suke muna roƙon Allah maɗaukakin sarki 'yan mu musulmi da suke cikin Pakistan miliyan wajen goma sha biyar sun shiga cikin tashin hankali adadin waɗanda suka cutu da wannan wato ambaliyar ruwa da aka yi a pakistan har ya fi adadin waɗanda suka samu wato tsanani ta hanyar abinda aka yi na tsunami da, da girgizar ƙasar haiti da tashin hankalin da aka yi a waɗansu wurare ma adadinsu har ya fi nasu ga su kuma 'yan uwanmu ne musulmi domin pakistan daula ce wadda aka bata saboda addinin musulunci ga abin da ya same su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya share hawayensu wanda suke cikin yunwa Allah ya ciyar da su wanda suke cikin tsiraici Allah ya tufatar da su wanda suka rasa masauki da wajen zama Allah ya tattara su ya zuwa ga rahamarsa Allah ya sanya musu mafita Allah ya kawo ɗauki a gare su mu yawaita addu'a a gare su ba mu da iko na mu taimaka musu amma ɗan uwanmu musulmi suna yi musamman a ƙasar saudiya an tattara musu taimako taimakon kuɗi ne ake bukata tunda ba za ka ce yanzu za ka kasar pakistan in ma saboda nisa za ka ce za ka tara barguna ne ka ce za ka kai musu ba kamar yan uwan bane na da ya samu a jos da yalwan shandam yan uwa musulmi sun yi bakin kokari an tattara kayan abinci da tufa da kayan tufa da dukiya amma duk wanda suke suna da halin ba da dukiya din sai a sayin da za a kai zuwa ga safarar pakistan asan za a iya kai musu musamman wanda suke wato masu karfi masu yin taimako ya zo a cikin wannan wata na ramadan wanda za su ba da taimako mai karfi sai su kai zuwa ga wato safarar kasar pakistan na tabbatar za a kai musu yan uwanku ne suna cikin tsanani suna cikin hali mai tsananin gaske wajen miliyan takwas daga cikinsu suna buƙatar suna ɗauki na gaggawa miliyan biyar daga cikinsu sun rasa ba su da gida miliyan biyar ba dubu biyar ake magana ba miliyan ake bukata ake magana miliyan biyar kusan rabin mutanen gano kusan rabin mutanen jihar kano baki ɗaya ba. kusan rabin mutanen garin abin nan kano ɗin nan kenan duk ba su da gida ba su da inda za su zauna kuma yan uwanmu ne musulmi masallata ga su kuma cikin watan azumi na ramadan mu yawaita su mutuna su cikin addu'o'inmu kada mu manta da su mu yawaita musu addu'a haka zalika yan uwanmu musulmi wanda muka ba ku labarin suna nan an kama su ribatattu a hannun arna a cikin jihar plateau su ma mu yawaita addu'a a gare su kan allah maɗaukakin sarki ya kubutar da su Allah ya kwato su daga hannun Allah ya kwato su daga hannun kafirai ya sanya musu waliyi ya sanya musu mai taimako wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulin nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk